بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu da muke yi na muktasar sahih bukhari wato a tajiridu sarih li jami'i li abin li ahadith ah, jami'i sahih na az-zubaydi yau za mu yi darasi na bakwai ne insha Allah ah, za mu tashi inda ma ne yake cewa an abi musa radiyallahu anhu qala qalu ya rasulullah ayu al-islam afdal qala man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi rawahu al-bukhari imam al wato wannan hadisin imam al-bukhari ya masa babi yace babun ayyul islami afdal kamar yadda lafazin ya zo a hadisin ayyul islami afdal wato hadisi ya ruwaito daga abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi kale yace qalu sun ce suwaye kenan sahabbai a wata riwayan kulna mun ce an ce kulna haddashi abu musa al ashari kenan in kuma an ce kalu to wasu ne daban suka faɗa amma duk da haka zai iya ɗaukan haddashi ne kalu sahabbai sun ce radiyallahu anhum Allah yarda da su suka ce ya rasulallahi ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ladabi wajen kiran sunansa ba sa ce masa ya Muhammad kamar yadda Qur'ani bai ce masa ya Muhammad sai dai ya Rasulullah ko ya Nabiyallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami afdal suna tambayan sa ne ayyul islami afdal zahirin sa wani musulunci ne yafi to musuluncin guda nawa ne a guda ɗaya ne ayyu tana shiga jam'i ne idan za a fassara shi a zahirin sa sai yana kamar musuluncin suna da yawa to wanne ne daga ciki yafi kuma musulunci kwaɗe ne inda dina inda lahi, al-islam addini a wurin Allah shine musulunci babu wani addinin sai shi to anan aka ce an shafe wani abu ne ana nufin ayyu zawil islami afdal aka shafe zawi ayyu zawil islami afdal wato daga cikin masu musulunci ma'abota musulunci wa ya fi wato musulmin ake tambaya kenan a cikin musulmi wa ya fi kowa daraja da kamalan imani shi sa ya zo a riwayar muslim ayyul muslimi na afdal a wata riwaya ta muslim wato wani musulmi ne ya fi kaga wannan ba mu da iskali a kansa don musulmi ba guda ɗaya ba ne suna da yawa kuma wani ya fi wani imani to ana ana nufin ayyul islami afdal ma'ana wani musulmi ne ya fi daga cikin masu bin musulunci wane ne ɗabi'arsa ta fi kyau wa ya fi cikan imani wane ne mai hakikanin imani sai ce man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi wanda musulmi suka kubuta daga harshensa da hannunsa wato wanda musulmi suka kubuta daga sharrin harshen kuma hannunsa baya cutar da musulmi da harshensa baya cutar da musulmi da gabansa wannan musulmin shi yafi kowanne babu zagi babu bakakin maganganu babu riba babu bata jama'a babu lalata jama'a da harshe babu cin mutunci babu ba'a duk wani nau'i na cutarwa na harshe babu shi ba kafurta mutum musulmi babu ainihin bata masa wato mutuncinsa sannan haka nan da hannunsa ya kubuta daga sharrin hannunsa bai kashe shi ba bai buge shi ba bai cutar da shi ba bai zalunce shi da hannunsa ba bai walakanta shi da hannunsa ba wannan shine cikakken musulmi wato cikakken musulmi shine wanda baya cutar da musulmi dan uwansa da wata gaba daga cikin gaban jikinsa ko harshensa ko waninsa idan an samu wannan ɗabi'an ta cutar da musulmi a wurin musulmi to ya zama ba cikakken musulmi ba karka cutar da ɗan uwanka da harshenka ko kuma ainihin da wata gaba ta jikinka wannan hadisi mun masa dogon sharhi a darasin da ya gabata dan uwan hadisin nan ne da yake cewa almuslimu muslimu man salima al na min lisanihi wa yadi. shine hadisin da muka karanta kafin wannan hadisi ba sai mun maimaita abun da muka faɗa a can baya ba hadisin ne yana nuna mana in kana son ka zama cikakken musulmi to kar ka cutar da dan uwanka musulmi ko da hannunka ko kuma ainihin da harshenka سنيت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف wannan hadisin imam bukhari ya rawaito a karkashin babin da yake babun it'amu ta'ami islam babin da ke bayani ciyar da abinci yana daga cikin musulunci yana daga cikin ɗabi'u na addinin musulunci hadisin daga abdullahi bin amri bin al-as radiyallahu anhuma Allah ya rida da su yace anna rajulan tabbas wani mutum sa'ala rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam. ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace ayyul islami khairun wani musulunci ne yafi shi ma wannan shine zahirin wannan hadisi zahirin fassaran wani musulunci ne yafi wannan ma yana mana kawo musuluncin kala kala ne wani yafi wani to amma ba haka ake nufi ba ana ana nufin ayyu khisalil islami khairun daga cikin ɗabi'u na addinin musulunci ayyuka na addinin musulunci wanne yafi yasa aka ce tud'imu ta'ama ai an tud'imu an tud'ima ta'ama ka ciyar da abinci ka girmama bako ka daraja shi ka ciyar da shi ka girma makwaccinka da miskinai da bayin Allah na gari wanda ba su da shi ka ba su abincinka su ci gwargwadon ikonka gwargwadon yadda za ka iya to kaga wannan ɗabi'u ake nufi kenan kaga wancan kuma mun kaddara wani musulmi yafi saboda an ce man saliman muslimina muslimuna min lisani wanda sannan kuma sai aka faɗi wani nau'i na aiki yasa anan ayyul islami anan ayyu khisalil islami daga cin ɗabi'u na musulunci ayyuka na addinin musulunci wanne yafi can kuma ayyul islami ay ayyu zawil zawil islami ay ashabil islam ma abota musulunci waye fi sai a ce wannan musulmi suka kubuta daga sharrin harshensa da hannu. nan kuma daga cikin ayyuka na musulunci na kyawawan ɗabi'u wanne suka fi sai ce tu'imu ta'ama ka ciyar da abinci nan malamai suka ce an shafe an almasdariya ai an tud'imu ta'am an tud'ima ta'ama ka ciyar da abinci sai zama taqadirin sa it'amu ta'ami ciyar da abinci shi yafi sannan wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif ka dinga karanta sallama kana yin sallama a bisa wanda ka sani da wanda wato baka sani ba sai ka san mutum da ka masa sallama ko ka san shi ko baka san shi ba kai masa sallama wannan hadisi yana nuna mana wasu ɗabi'u guda biyu na musulunci wanda inda za a tabbaka su kuma da a samu soyayya da danƙon zumunci a tsakanin musulmi kana masa alheri kana yi masa sallama shikenan ya zama ɗan uwanka amma baka bashi abun hannunka baka taimakonsa kuma baka masa sallama to kaga babu yan uwantaka kenan wannan adawa ne za ta faru a tsakaninku to kaga ba abun da ke jawo soyayya kamar sallama da kuma ba da kyauta ta ta habu haka zuwa wani hadisi ku dinga kyauta wa juna sai ku yi soyayya sai ku so junan ku da kaga ciyar da abinci yana da muhimmanci ba wai mutum ba wai sai miskini ba ba sai fakire ba ko mawadaci ne yau ka girka abinci ka kira shi ka ce kana da'awa kana kiran sai zai ci abinci a gida to wannan abu yana da kyau zai ji daɗin sa kuma za a samu soyayya a ku. wannan eh, larabawa suna yin wannan tuntunin kuma har yanzu ɗabi'a ce ta larabawa kuma musulunci ya tabbatar da ita sai ka sa a yi abinci kala kala a gidanka mai daɗi sai ka gayyato abokaninka ko wasu ƴan uwanka ko kuma wasu abokanin hudanka ko ɗalibinka sai ka gayyato su a zo a ci abinci idan an ci wannan yana ƙara danƙon zumunci wani sai ya yanka rago a fige shi a feɗe shi kawai ba za a yi yanka namansa ba sai a gasa shi gaba ɗayansa a yin da yake kamar dai irin an yi fiɗa irin na layya an yanke kai da kafa an cire fata kawai an cire kayan ciki sai a zo a sa shi kan wuta ya gasu a juya nan sai ya gama gasuwa shi kenan sai a zo a shimfiɗa wata doguwar leda a falo sai a zo a ajiye ragon shi kenan kowa ya zo ya dinga yanka yana ci kawai kuma ba sai ka sa wuka ba da hannu kawai in ka yanka za ka iya ci kenan an kira a kawo wasu abubuwan sha a sha shi kenan a tashi a tashi wancan ma yi haka tuntunin laraba suna wannan yanzu ma kuma suna yi sai dai mu ne aka rasa irin wayannan abubuwa ne na'am wani yake wai talauci ni ban yadda talauci wani yawa sai dai mako kawai ko a ce tauri ko kuma yana bai da taurin amma al'ada bai samu a al'ada ana yi ba wannan din kuma sai ya sa masa baya tunanin ma yi haka ne amma ba kwa zai yi daidai gwargwadon zai dai ikon sama ne kowa gwargwadon karfinsa zai yi ba wanda yafi ba wanda zai abun da yafi karfinsa eh, in kai talaka ne kai gwargwadon karfinka in kai mai kuɗi ne kai gwargwadon yadda zaka iya in ba zaka iya yanka rago ba zaka iya yanka kaza kila sai ka yanka kaza ko ka je ka so dan kashin miyanka ka zo kai in ya ga dama kai dafa duka ma wanda ba ta da nama akwai yan uwa miskine wanda za su ci hakan din kuma zai mutu daɗi ka dan yi shayin ka ruwan shayin ka emptin da dan lipton da shuga a zo a rarraba duka wannan yana ƙara danƙon zumunci larabawa suna yin sa kuma ɗabi'a ce mai kyau manzala ta suna ce daga cikin manya-manyan ɗabi'u na addinin musulunci akwai irin wannan in kai baƙo, ka karrama shi in makwacinka ka karrama shi miskinai yan uwanka yan uwanka na jini abokanan arziki inda a ce ana samun wannan da alaka ta kullu da yawa a tsakanin wato ainihin al'umma musulmi musamman mawadata inda suna kiran talakawa suna ba su abinci a gidajensu suna ci da wasu dinga jin haushin su ba amma ga talaka yana jin haushin mai kuɗi saboda mai kuɗin shi kaɗai yake jin daɗi shi talaka baya jin daɗi to inda ana bayarwan da a samu soyayya a tsakanin musulmi gaba ɗaya sannan na gaba shine ka karanta sallama da wanda ka sani da wanda baka sani wato kowa ka zo shi ka ce masa assalamu alaikum wannan haƙƙin musulmi ne akan musulmi an yusallima alaihi idza laqiyahu kamar sallama in ka haɗu da shi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh wani yana daga cikin abun da zai sa mutum fiƙa a zuciyarsa cewa ka yadda da shi kuma ka yadda da addininsa idan kana yi masa sallama kuma kana son sa kuma kai din ba barazana ne a wurinsa ba don na faɗa ko da a jeji ne ka haɗu da mutum kana shakkansa kai kaɗai shi kaɗai kafin ya ƙari so sai ce maka assalamu alaikum to zaka ji ɗan nitsuwa a zuciyarka ka san cewa wannan ba mai cutar da kai bane to haka nan ko a cikin gari ka da mutum ya ce maka assalamu alaikum ka san masoyinka ne wannan yana yana yana ƙara danƙon zumunci kuma wajibi ne a shari'a sannan kai kuma in aka ce maka assalamu alaikum wajibi ne ka da amsa ka ce wa alaikum assalam ko ka ce assalamu alaikum ko ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ko wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh don ubangiji ta ce fa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha ka gaishe ku da gaisuwa irin ta musulunci mai da irin ta kuma kuma yarda mafi kyawun ta ko irin ta ko kai ko in yace maka assalamu alaikum ka ce masa assalamu alaikum ko wa alaikum assalam ko ka kara ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ko ka kara wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ko ina a dinga samun wato sallama tsakanin jama'a ifsha'us salam daidai daidai ta sallama don hadisi ne yazo manzala ta sama yace ala la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu sai ce awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani ba za ku yi imani ba sai kun so juna ba zan nuna muku abin da in kun yi shi za ku so juna ba sai manzala ta ce afshu salama bainakum ku dinga daidaita sallama a tsakaninku wato ku dinga yin sallama wanne ya sallama wannan wanne ya sallama wannan idan kun yi haka shikenan sai ya zama na kun so juna to amma ka haɗu da ɗan uwanka musulmi baka masa sallama ba kaga kana jin haushin sa kenan kana adawa da shi ba inda za a iya soka ko yayi maka sallama baka amsa masa ba baka amsa masa ba to kaga babu yadda za a iya sake da kai ya ji cewa kai masoyin sa ne kuma abun mamaki har masu da'awan cewa sunna suke yi sai kaga ba sa yi wa musulmi sallama kun an musu sallama ba za su ansa ba ka ce mutum assalamu alaikum sai ce maka ko kuma ya kama maka wani bayani ko ya zo wurin ka kawai ya kama maka magana bare ce maka assalamu alaikum ba wannan ba aqida ce ta ahlu sunna wal jamaa aqida ce ta khawarij da kuma ainihin mu'tazila wa'inda da jahmiya wa'inda su ba su yadda da cewa kowa musulmi bane to wajibi ne a dinga mutunta juna hadisin yace man arafta wanda ka sani wa man lan ta'rif da wanda baka sani ba saboda in kace sai wanda ka sani zaka yi wa sallama to ka zama mai girman kai kenan wanda baka san shi ba shi ba aka masa sallama ba wannan nau'i ne na girman kai amma in kowa zaka masa sallama da wanda ka sani da wanda baka sani ba da babba da yaro da talaka da mai kuɗi wani yana baka da girman kai yasa daga cikin misali na tawabu'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kankan da kan da yake yi yana nuna shi ba komai bane yana yi wa yara kanana sallama ƙananan yara ya ce assalamu alaikum ya miƙa musu hannu su gaisa kaga alaman bai ɗaukansa wani abu kenan to haka nan ya wajaba karkare na mutum in dai musulmi ne ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kai masa sallama ko da ko fasiki ne ko fasiki ne ko mashayin giya ne matuƙa yana cikin hayyacinsa kai masa sallama ka ce assalamu alaikum idan kai wannan to shine ka zama mai tawazu kuma kana da kana yin manya-manya ko ɗaya daga cikin manya-manyan ɗabi'u na addinin musulunci zahirin hadisin nan da yake man arafta wa man lam ta'rif kai sallama wa wanda ka sani da wanda baka sani ba kamar yana nuna har arne ma ka masa sallama amma ba haka bane banda arne a cikin musulmi ake nufi musulmi wanda ka sani da wanda baka sani ba duka masa sallama amma da ba musulmi ba a fara masa sallama dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabda ul yahuda wan nasara bis salam kar ku fara wa yahudu da nasara da sallama kar ka ce masa assalamu alaikum wanda ba musulmi ba to idan yayi maka sallama kuma ya zaka yi wasu suka ce ka ce wa alaikum kawai wasu suka ce ka duba sallaman wace iri yayi in mai kyau ne ka mayar masa amsa mai kyau in marar kyau ne kuma ka bar masa kayansa domin kafirai idan suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa assalamu alaikum ne mutuwa ta tabbata akan ku maimakon assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku to sai Aisha sai manzo Allah ya ce musu wa alaikum Aisha wata ran ta ji an yi irin wannan sallama sai ta ce wa alaikum assamu wal la'anatu mutuwa da la'ana ta tabbata akan ku sai ta amsa musu da wannan manzo Allah ya ce a bai kamata sai haka ba me yayi zafi sai ta ce ya rasulullahi ba kai ba ne yace ji. amma ni baki ji abin da nace ba ai na ce wa alaikum ma'ana kuma akan ku mu za a ansa mana su kuma ba za a ansa musu ya ce mutuwa a kanku sai ka ce wa alaikum kuma a kanku shikenan kaga kowa yi addu'a sai a duba kuma waye a jira a ijaba wato amsa addu'a ne to shi yasa manzo Allah ya ce idan ahlul kitabi suna muku sallama suna ce muku assalamu alaikum ne to ku ce wa alaikum ku ce musu wa alaikum kawai kar ku musu sallama mai kyau saboda abin da suke faɗa mutuwa a kanku to amma maka sallama mai kyau suka ce assalamu alaikum to ya halatta ka ce musu wa alaikum assalam kuma ya halatta ka ce wa alaikum domin akwai dalilai guda biyu dalili na farko umumin wannan aya wa fa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi asana minha aw rudduha in aka muku gaisuwa irin ta musulunci ku miyar da mafi wannan gaisuwan ko kuma irin ta wato ku ce wa alaikum assalam ko wa alaikum assalam wa rahmatullah to kaga wannan ba bambance musulmi ko wanda ba musulmi ba yasa ibn qayyim yace za a iya musu za a iya amsa musu da sallama mai kyau sallama mai kyau dalili na biyu ko za su sama bai hana a musu sallama ba a mayar musu sallama ba ya hana a fara musu sallama ne yace la tabda'ul yahuda wan nasara bisa kar ku fara musu sallama kenan idan suka yi babu laifi ku amsa bai ce kar ku mayar musu ba ana mayar musu amma farawa ne ba a fara musu amma in suka yi kuma za a iya mayar musu wanda aka kenan musulmi ne in ka da shi assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan shi yake nuna yan uwantaka ta musulunci man mu'minuna ikhwatu mu'minai yan uwan juna ne ko da suna kokarin kashe juna ko wannan yana son ya kashe wannan suna nan a matsayin yan uwansu in ji ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan ma da yace an anas radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wato hadisi daga anas radiyallahu anhu Allah yarda da shi an annabi sallallahu alaihi wa sallam an karko shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala yace la yu'minu ahadukum imanin ɗayanku ba zai cika ba hatta yuhibba li akhihi hatta ya so wa dan uwansa ma yuhibbu li nafsihi abun da yake so wa kansa Wani hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi a karkashin babun ba wani babi da yace babun min al-imani an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi Ina daga cikin imani ka so dan uwanka abin da kake sowa kake sowa kanka la yuminu ahadukum hadisi ne shahararre Ina na cikin arba'un hadisi imanin ɗayan ku bai zai cika ba hatta yuhibba har sai ya so li akhihi ga dan uwansa ma yuhibbu li nafsi abin da yake sowa kansa wani yana son ya ga yana shan giya wani na so ya ga yana shaye shaye wani na son ya ga yayi zina da wata mata shi ma ya so wa dan uwansa kaga hadisin ba aka yake nuna ba amma zahirin hadisin wani zai iya daukan sa da wannan ma'ana to sai wata riwaya ta ta kebanta abin da ake nufi ce la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi min alkhairi ma yuhibbu li nafsi kaga sai ka so wa dan uwanka na abubuwan alkhairi abin da kake so wa kanka kaga banda na sharri ai wani so yake kashe kansa ai wani da za a shi zai kashe kansa to kaga za ka so dan ka ya kashe kansa wani yana so ya zama dan ta'adda haka ne yake jin daɗi ya ga ya kashe wani ko ya bugi wani ko ya sha giya ko ya yi tata kaga duk wani abubuwa ne na sharri to wannan uwanka kenan abubuwan alkhairi hadisi yake nufi imanin ɗiyanku ba zai cika ba sai ya so wa ɗan uwansa abun da yake so wa kansa na abubuwan alkhairi amma banda na sharri yawa don mutum yakan so wa kansa sharri har ya daga ne roƙi Allah ya dora masa sharri sai mutum musulmi mutum yana iya yi wa kansa haka to kaga anan ana nufin abubuwan alkhairi to sannan da aka ce li akhihi ana nufin akhihi muslim kamar yadda zo a wata riwaya dan uwansa musulmi wato banda wanda ba musulmi ba kenan shi wanda ba musulmi ba ka so masa yayi imani yayi shiga addinin musulunci don karuwa ne yayi imani da Allah ta'ala amma akwai abubuwan da yawa da bare ya same su kaman aljanna da sauransu to wani dan ta'adda kuma daga cikin kafirai mai son kashe musulmi in ka so masa alkhairi sai amfani da wannan alkhairin ya kashe musulmi ko ya dakushe addinin musulunci to shi ya sai ali akhihi nan ana nufin dan uwansa musulmi akhihi muslim innamal mu'minuna ikhwatu mu'minai yan uwan juna ne to imanin ɗayan ku ba zai cika ba sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa na alkhairi na alkhairi to kaga malamai suka ce wannan kuwa baya tabbata har sai mutum ya fi da hasada da hikidu da kofi a cikin zuciyarsa wato ganin kiyashi sai in ya zama na babu hasada a zuciyarka don duk mai hasada ai bare su wa dan uwan samun da yake so a kansa na alkhairi mai hasada yana son yayi kuɗi amma ba son dan uwansa ya kuɗi yana son ya samu mulki ba son dan uwansa yana son ya zama mai ilimi ba son yan uwan su ilimi yana son ya zama mai lafiya wani kuma ba son ya zama mai lafiya to kaga wannan hasada kenan haka nan mai hikid wanda yake kwana da jin haushin wani shi na so wa wasu bala'i kawai bala'i ya faru da wani sai ji daɗi to kaga wannan ba so wa dan uwansa alkhairi in yanda yake so wa kansa to wannan kaga baya tabbata wannan ɗabi'an ba ta tabbata ba sai mutum ya cire cutar zuciyarsa na hasada da ganin da jin da ganin kiyashi da jin haushin musulmi ya zama zuciyanka kawai a watsake take kana son musulmi duk abin kake so wa kanka kana so wa dan uwanka shikenan magana ta kare kamar yadda ka samu jin daɗin rayuwa kana son duk ƴan uwanka musulmi su ma su ji daɗin rayuwa ko da ko hakan ba za ta kasance ba kai a zuciyanka ka ji hakan don Allah bai daidaita mutane a rayuwarsu duk su ji daɗi ba dole akwai mai shan wahala idan duk daɗi za su ji rayuwar ma za ta zama wahala za ta zama wahala kowa shi zai tona wa kansa shadda ya tona wa kansa rijiya ya yi wa kansa gini da sauransu sai ya zama kullum kuma duk abin da za ka yi sai ka yi da hannunka amma ya zama wani bangaren wani ya yi wani kuma ya rike wasu bangarorin daban to idan mutum yana son dan uwansa ya yi kuɗi amma kuma baya son ya yi kuɗi irin nasa ya zama dai dan daidai gwargwado shi kuma ya zama ya fi kowa kuɗi <laughs> galibin mutane haka ne a zuciyarsu to kaga wannan bai sowa wa kansa abin da yake sowa dan uwansa ba kuskure ne kana son ka zama miliyoniya to duk kowa ma dan uwanka musulmi ya zama miliyoniya in ya so wanda ba musulmi ba su zama talakawa suna yi wa 'yan suna yi wa uwanka musulmi hidima amma kai kai kana son kai sama kawai kowa ya zama yana kasa da kai to baka dabbaka wannan hadisin ba kuma kana da wani nau'i na girman kai da son girma kuma ubangiji ta ce tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin gidan lahira muna sanya ta ga wanda baya son daukaka a bayan kasa da kuma fasadi shine girman kai ba son ya ga ya fi kowa ba son barna a bayan ƙasa shine ake bawa lahira kyakkyawan ƙarshe na masu tsoron Allah ne eh wannan kuma wato don ka sa shi a zuciyanka ba zai sa kuma a ce kowa ya zama daidai irin ka ba kowa ya ji daɗi irin yadda kake ji kowa ya zama mai kuɗi irin yadda kake mai kuɗi kowa ya zama mai ilimi irin yadda kake da ilimi yakan yi wa ya zama amma a zuciyanka kai kai burin haka din kai burin kowa ya ji daɗi irin yadda kake jin daɗi to shine ka cika cikakken mumini لا يؤمن ahadukum إنكو ba zai yi imani ba na haƙiƙa cikakken imani ما يحب li akhihi ma yuhibbu li so wa dan uwansa musulmi abunda so kansa na abubuwan duk matsayin da kake son ka taka a rayuwa to ka so wa ɗan uwanka musulmi su ma su taka shine zuciyanka ta zama mai kyau kenan wankakken zuciya ko da ko hakan ba zai kasance ba wanda yana da wuya ya kasance din amma dai a zuciyanka ya zama akwai son hakan din wanda bai taka matsayinka ba kuma kana tausaya masa kana jin tausayinsa to don an samu wannan shine an samu cikakken imani wannan kuma ba ana nufin ka fifita dan uwanka akan kanka ga wani abu da kake bukatansa ba wato ba kamar yadda jahilai suka dauki hadisin nan ba misali yanzu wani hansa ina ne ni ina son sa ina jin daɗin sa shike na wani zai ce ka bani hansa ina ma sai ce a ina son ka na sai ce maka la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu imani ɗayan ku ba zai shiga ba sai ya so dan uwan sabon da yake so a kansa sai ka dauki hansa din sai ka bashi a ba haka bane hadisin bai karantar da haka ba yawa kamar yadda na samu wannan hansin mai tsada mai kyau nake jin daɗin sa kai ma ina son ka samu irin sa amma ba wai nawan ya bar hannuna ya koma hannunka ba <laughs> in haka ne kaga na shiga matsala kenan na jawa kai na damuwa sai ninga jin haushin ka ma da abu yana hannuna ya dawo hannunka to saboda haka kamar yadda ni na samu wannan abun alkhairi haka kai ma nake son ka samu irinsa ba wai nawan ya wurin ka ba ba ni in zama miskini kai ka zama mai kuɗi ba ko ni in zama jahili kai ka zama mai ilimi ba ɗauki ilimi na a baka ko a dauki dukiya ta a baka ko mulki na a baka a ba haka hadisin yake nufi ba saboda haka wannan kuma wani abu ne daban ko akwai irin wannan abun ana ce masa al-isar al-isar sunansa shi kuma shi kuma imani na kololuwa ba yana nuna ba in baka yi shi ba baka da cikakken imani ba a in ka yi shi yana nuna kololuwan imaninka kana son abu kuma ka ba wani shine wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna sowa suna fifita wani akan kansu a al'amuran duniya ko da suna da kwaɗayin abu kana son abun ga dan uwanka na so sai ka bashi ka hakura ko ka bashi shi shi ya samu abun kai ka hakura wannan kuma kololuwa ne na imani irin imanin ansarawa wato sahabban madina haka suka dinga yi wayanda muhajirun sahabban makka suka same su abu suna so sai su fifita ba yan uwansu ganiman banu qurayza suka ce duk abawa muhajirai su ba su sun hakura duk abawa ainihin sahabban da suka hijira daga makka suka zo madina su kar a ba su komai nasu ma a hada a ba su tare da cewa suna so domin sun tausaya musu sun bar gidajensu da dukiyansu sun yi hijira sun zo madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan shine isar ina son abu sai in fifita ka a kaina akan wannan abu wannan ya wannan abu ne mai kyau amma kuma ba yana nuna cewa in baka yi shi ba ka da cikakken imani ina fata muna fahimta kenan akwai kyauta akwai kuma isar yawa akwai almuwasa taimakawa akwai aljudu kyauta akwai asaka akwai kuma al'isar wato asaka shine kai kyauta da dan gurgudun abun da ya sauƙaƙa dukiyanka kaman ka kasa uku ka bada kashi daya amma akwai aljudu wanda zaka bada rabi ko fiye da rabi akwai kuma al'isar ka bayar gaba ɗaya kai ka haƙura wannan hadisin yana nufin kamar yadda ni na samu ina son kai ma ka samu wannan shine alaman imani babu kuma hasada a zuciyanka babu jin haushin wani kuma babu girman kai don wani so yake a ce shine kawai irin motar da ya hau to kada wani ya zama yana da irin wannan motar irin rigan da ya sa wani kada ya zama yana da irin ta irin gidan da yake ciki kada ya zama wani yana ciki a ce duk gari shi kadai ne ko duk duniya shi ne kawai sauran kuma su je su yi ta shan wahala to kaga wannan irin abincin da yake ba a son a ce kowa irin sai yake ci to kaga wannan akwai nau'i na girman kai a cikin zuciyarsa ko wani nau'i na hasada a cikin zuciyarsa ko da ko dan kaɗan so da haka a zuciyanka ta zama wankekiya kana so wa ƴan uwanka musulmi abun da kake so wa kanka na alkhairi to na hadisin akasin sa ma haka ne shi yasa kirmani yake cewa min al-imani an yubghiba li akhihi ma yubghibu li nafsihi min ash-sharri mutum ya kiwa dan uwansa abun da yake kiwa kansa na sharri kamar yadda baka son sharri wa kanka kuma to karka so wa dan uwanka sharri ba ka so ya zama miskini talaka ba ka so ya zama mara lafiya ba ka son a masa ta'addanci ko a zalunce shi ko ya zama jahili wanda bai fahimci addini ba to karka so a dan uwanka musulmi shi ma ya zama haka kaga akasin wancan kenan kamar yadda kake so masa alkhairi kuma ka ki masa sharri wannan shine yan uwantaka ta ta addinin musulunci wannan kuma kenan umurni da kyakkyawan aiki da hana mummuna ya shigo a nan. idan mutum ga wani alkhairi aikin alkhairin da ya kamata ya yi sai bai yi shi ba sai ka nuna masa ya kamata ya yi wannan alaman kana son sa ne don kai kana son wannan alkhairi zai samu lada a lahira idan yayi wannan abu ko zai gyara mu zai gyara masa mutuncinsa zai sa mutane su so shi kamar yadda kake kima kanka sharri abubuwa na sabon Allah in kaga dan uwanka na musulmi sai ka masa nasiha ka ce wani ya kamata ka dina abu kazan bai kamata kana yin kaza ba wannan zai zubar maka da mutunci zai lalata maka imaninka da tsoron Allahnka wannan za abin da yana yana haifar da azaba ranar alkiyama kamar yadda baka son ka shiga wuta baka son dan uwanka musulmi ya shiga wuta kamar yadda kake son ka shiga aljanna haka kake son dan uwanka musulmi ya shiga aljanna kamar yadda kake son ka zama mutumin kirki bawan Allah haka kake son dan uwanka musulmi ya zama mutumin kirki bawan Allah to shi ma fa wannan din ana rowansa ana rowansa wani shi ya zama mutumin kirki mai riko da sunna to ba ya son kowa kuma ya riko da sunna shi yasa wayanda ba sa riko da sunnan kuma duk inda ya zauna zagin su yake aiwa ne kaza aiwa ne kaza kuma ba neman shirya su yake ba neman ya lalata su ya bata su kawai shine burinsa in ya aibanta su kawai sa ta biya tunda shi kan ya riga ya haye kawai su su ci gaba da lalacewa su kawai to wannan shaidan ne sai kaga mutum yana alfaharin da shiryan da Allah ya bashi ba wayon ka ba dabaran ka ba ka zama mutumin kirki amma sai ka ga mutum yana alfahari da wannan ai mu ne kaza mu ne kaga durriya sai ta zo ta mamaye shi kawai sai zama abubuwa ma ba don Allah yake yi ba so da shi bukatar sa a ce shi mutumin kirki shi mai alkhairi duk sauran mutane ko mutanen banza ne in ana zagin su dadi yake ji in ana yabon su kuma sai ji ba jin daɗi kwata kwata in ana faɗan alkhairin su wane yayi kaza yayi kaza sai ji haushi sai in ana faɗan nasa ne sannan zai ji daɗi to kaga wannan bai so wa ƴan uwansa musulmi abin da ya so wa kansa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wataran Abu Zar zo ya same shi yace ya ala tasta'minni ya rasulullah ya rasulullah ba za ka wato bani shugabanci ba wani bangare na shugabanci ni ma in zama shugaba manzon Allah ta sama ce masa ya Abu Zarr inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi la ta'ammaranna ala ithnaini wa la tawallayanna ma da yatimi ya abu zarri ya aba zarri ni ina so maka abin da nake so a kaina zai masa nasiha ne yace ina so maka abin da nake so a kaina kar ka yadda kai shugabanci ko da mutum biyu ne karka shugabance su kuma karka jibinci dukiyar maraya akwai hadari a ciki to kaga wasu abubuwa ne wanda yake gani in abu zarri yake yin su yake zai yi su zai samu matsala a abin nan a imaninsa ko addininsa saboda manzo Allah yana so masa alkhairi sai yace masa karka yadda kai shugabanci shugabanci ba naka bane saboda shugabanci yana bukatan karfi bayan imani ka zama abun tsoro kada na kasa da kai su zama azzalumai karka karka karka jibinci dukiyar maraya za a iya samun matsala dukiyar ta kare dole sai kana da amana kana da karfin da zaka iya rike dukiyar maraya kana da wadatan da zaka iya rike ta sannan sai sannan zaka rike ta to manzo Allah sa kafin ya masa wannan nasihan sai da yace ina so maka abin da nake so a kaina a sai idan mutum yana maka nasiha yana so maka abin da yake so a kansa ne na alkhairi baya son ka fada cikin matsala baya son ka zama mai sabon Allah baya son ubangiji ta ya azabtar da kai ranar alkiyama shugabanci ba alkhairi bane sai ga wanda ya rike shi da haƙƙinsa a wata riwaya yace masa ya aba zarrin innaha amana wa innaha khizyun wa nadamatun yawm alqiyamati illa man ataha bi haqqiha wa adda alladhi alayhi fiha ya zarri shugabanci amana ne shugabanci kaskanci ne da nadama ranar alkiyama sai wanda ya yi ya rike shugabancin da haƙƙinsa kuma ya ba da haƙƙin shugabancin duk abin da ya waje ba a kansa ya bayar na haƙƙin shugabancin shine wanda ba zai asara ba ba zai kaskanta ba zai nadama ba ranar alkiyama amma in ba haka ba kowa sai ya yi nadama ranar alkiyama wanda Allah ta'ala ya ba wa shugabanci to sai ce masa kada ainihin ya karbi shugabanci kwata-kwata sai yanzu mutum yana neman shugabanci a nan a wannan zamani yana faɗi tashi sai ya zama gwamna ko shugaban ƙasa ko wani ɗan majalisa ko ciyama sai kaga yana da raunin imanin da idan ya yi wannan shugabancin zai ci haramun zai cuci talakawa sai ka masa nasiya kace ina yi maka nasiya ina so ma kan ina abun da yake so kanka kaka yadda kai shugabancin nan to gaba ta zauna a tsakanin ku har abada zai ce baka so masa alkhairi ne don a zahiri shi yana ganin alkhairi ne kace wane baka cancanci shugabancin nan ba bai kamata kai ba idan ka yi shi ma za za ka cuci jama'a ne kawai za ka yi za ka za ka shi dukiyan gwamnati ko na ƙasa da kai za su zama azzalumai ba za ka iya hana su ba ba za ka iya ba wa talakawa su ba ka haƙura da shugabancin nan wala sai ce ba dan ba wanda yake adawa da shi a duniya irin ka kane babban makiyinsa saboda me saboda yanzu ba alkhairin ake nema ba duniya ne kawai ake nema ko da sharri ne a cikin abun ana bukatansa to ka gane son sa da kake ne zai saka masa wannan nasiya amma in ba ka ba duk yawanci masu neman shugabancin nan ba su cancanta ba yasa duk wanda ya samu kuma sai kaga abin da yake yi mummunan abu ne bai zai iya ba zai iya ba talakawa haƙƙin su ba saboda bai da tsoron Allah da adalcin ta zai da zai iya rike mulkin saboda haka sai ya zama duk abin da yake bala'i kawai yake jawo kansa a cikin shugabancin sa sai kaga kana yawan mutum zaton alkhairi da ya kama kuma sai kaga ya zama shirme to kaga shugabanci da gudun sa ake yi gudu ne a dole ake ba mutum ba yanda iya yana kuka ana bashi amma yanzu kuma nema ake da kuɗi saya ake yi da kuɗi mutum ta kashe kuɗi ya ba da wannan ya ba wannan ya kashe nan yayi nan a haka har ya samu shugabanci to ina zai iya yin adalci a cikin sa to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana so sa. abun da yake so wa kansa shi yasa duk wani alkhairi yake nuna musu wani sharri kuma yake tsorata su to haka ya kamata a zama a cikin musulmi akwai nasiha sannan yace an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده anhu أنس رضي الله عنه الحديث بعينه وزاد في آخره والناس أجمعين hadisin daga Abu Huraira wayannan hadisai guda biyu Imam Al-Bukhari ya rawaito su a wani babin da yace babun hubbur rasuli sallallahu alaihi wa sallam min al-iman wannan babin zai ga mana cewa son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin imani idan mutum baya son manzon Allah sallallahu ba mumini bane bai da imani kwata kwata hadisin daga Abu Huraira Allah ya da shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa wato ya halatta ka rantse ko ba a nemi ka rantse ba da dalilin wannan hadisin da makamantan da makamantansa manzo Allah ya rantse ba wanda yace ba wanda yace masa ya rantse kuma ba ya shakkan sa za su karbi magana amma don ya karfafa magana yace wallazi nafsi fa wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina yake hannunsa shine wa ubangiji ta'ala na rantse da Allah manzon Allah ya rantse don maganan sai karfi ya halarta. kana faɗan maganan ka ba rantsuwa ba rantsuwa wata ran sai ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa kaza to don ka karfafa maganan ne kowa kuma sai ji a jikinsa amma inda biyar ka rantsuwa ne duk maganar zaka fada sai ka rantse zai haifar da abubuwa guda biyu abu na farko za a yi shakka a cikin maganar taka duk abin da zaka faɗa zai zama akwai shakka tunda kullum sai ka rantse baka yadda da kanka bane ko kuma ya zama rantsuwan ba za a ɗauke ta da muhimmanci ba rantsuwa sai zama ba ta da ƙarfi ba za ta samu kurjini a wajen masu sauraro ba ko a wurinka da haka in ta kama ka rantsa in ba ta kama ba sai ka faɗi magana ka amma halatta don ka ƙarfafa maganan ka ka rantse in ko da ba a nemi ka rantse ba fa wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina yake hannunsa shine Allah ta'ala wannan hadisi yana Allah yana da hannu amma ba irin naka ba ba irin nawa ba irin nasa ba yadun ne taliqu bi jalalihi wa azmatihi hannun da ya dace da girman Allah da darajan Allah hannun da ba mu san wani irin hannu bane amma dai yana da shi shi ya faɗa mana yadullahi fawqa fauka a qur'ani sannan mazala sama ya ga mana a irin wayannan hadisan to da haka yana da shi karkai inkari ya fi ka sanin kansa manzon Allah sallallahu alaihi ya fi ka sanin Allah amma ba irin namu bane saboda laysa mislihi shay'un babu wani abu irin Allah babu wani abu irin Allah to da haka siffofinsa ba irin na dan adam bane ba irin na halittansa bane amma dai yana da hannu hannun da ba mu san wani iri ba ne shi ne kawai ya san wani iri ne to da yaran da sai ce la yuminu adukum imanin ɗayanku ba zai cika ba hatta a akuna habba ilaihi min walidihi sai ya zamana na fi soyuwa a gare shi fiye da babansa in an ce walid mahaifinsa uwa ma za ta shiga wato fiye da babansa da mahaifiyarsa shine ma'anan walid ba a ce abun nan hatta kuna habba ilaihi min abihi ba da an ce min abihi sai ke banci baban kawai sai na zama fi soyawa gare shi fiye da baban sai ka ce min walidi fiye da wanda ya haife shi waye ya haife shi uwa da uba ne suka haife shi so da ka imanin ɗayan ku ba zai cika ba sai na fi soyuwa a gare shi ma'ana sai ya fi so na min walidihi fiye da waɗanda suka haife shi babansa da mahaifiyarsa sannan wa waladihi da kuma wanda ya haifa shine ɗansa imanin ɗayan ku ba zai cika ba sai na fi soyuwa a gare shi fiye da mahaifinsa da mahaifiyarsa da kuma ɗansa a riwayan Anas bin Malik radiyallahu anhu yace alhadisa bi ainihi shi wannan hadisin wato da zatin sa asalin wannan hadisi da muke karantawa ya ruwaito shi wa da fi akhiri ya kara a karshen hadisin yace wannan fi ajma'ina da mutane gaba daya ma'ana kenan la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in imanin ɗiyanku ba zai cika ba sai na fi soyuwa a gare shi sai ya fi so na fiye da iyayensa da ƴaƴansa da kuma mutane gaba daya wannan shine hakikanin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka so shi fiye da yadda kake son wa'annan don ba wanda kake so fiye da iyayenka fiye da ƴaƴanka to sai ka so manzo Allah ta sama fiye da iyayenka da ƴaƴanka da matanka da ainihin abokaninka da amininka da masu jibintan al'amuranka da duk wani mai kyautata maka shine wannan sai ajma'in sai ka fi son manzon Allah ta sama fiye da su gaba daya kai sai ka fi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kanka dan ina ga ka fi son kanka fiye da kowa kuma ka fi son kanka fiye da kowa to sai ka so manzon Allah ta sama fiye da kanka sannan imanin ka ya cika don sayyidina Umar ya samu manzon Allah ta sama ya rasulullahi wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi yace ya rasulullahi wallahi kai ka fi soyuwa a gare ni fiye da kowane abu sai dai raina kawai kaina ne kawai na fi so fiye da kai manzala ta ce wata ya umar la yuminu adukum hatta akuna ahabba ilayhi hatta min nafsi imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai na zama na fi soyuwa a gare shi fiye da komai har akan kansa sai na fi soyuwa a gare shi fiye da ransa fiye da kansa sannan imanin sai cika sai na umar ya sake rantsuwa ce wallahi la anta ahabbu ilayya al'ana min kulli shay'in hatta min nafsi yace ya rasulullah wallahi kai ka fi soyuwa a gare ni a yanzu fiye da kowane irin abu har har raina wato na fi son ka fiye da kaina ya rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi yace al'ana ya umar yanzu imanin ka yace ka ya umar yanzu ka samu cikakken imani fiye da yadda kake son kanka fa kaga zaka iya barin wasu maslahoyin kanka saboda me saboda maslahan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka iya cutar da kanka don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu tsira wannan kuma shine abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi wato alamomi na son manzon Allah sama alama ta farko kai imani da shi don duk wanda bai imani da manzon Allah sama ba ai ba son sa ya karyata shi ne ai bai da shi manzon Allah bane to dole ne ka so shi duk wanda kuma dole ne kai imani da shi duk wanda ya imani da manzon Allah sama yana son manzon Allah sai dai soyayyen ta zama ba kiya ba dun zai yi waye fifita ɗansa ko babansa akan son manzon Allah sama to kaga wannan imaninsa bai zama mai bai zama cikakken imani ba duk da cewa yana da imani kila bai gane ba ne sai an fahimtar da shi to dole ka so manzon Allah a kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan dole ka masa ladabi dole ka masa ladabi a ta'addu ma'ahu in an ambace shi ka ji wani babban mutum aka ambata lokacin da zaka ambace shi kar ka faɗe shi kamar yadda kake faɗan sauran gama garin mutane da girmamawa da daraja shi yasa duk lokacin da aka faɗe shi sai a ce sallallahu alaihi wasallam sai a masa salati kuma a girmama shi ka ji girmansa ya mamaye zuciyanka da kwarjininsa sallallahu alaihi wasallam kar ka dinga daga muryanka a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka man ubangiji ta layi wa sahabbai ka shedi ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يا قول أن لو كي إيماني كركو دينغا أغا مريانكو akan muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su dinga daga muryan ku yace idan kun yi haka sai ayyukan ku su lalace alhalin ba ku sani ba kar ku dinga bayyanar da magana gatsau kawai ka zo ka ga manzon Allah magana gatsau haka kaman kana magana da sa'anka in ji ubangiji ta lalace kar kai haka in kun yi haka sai ayyukan ku su baci alhalin ku ba ku sani ba so da haka kenan da ladabi ake ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana gaban sa zaka dinga magana na ladabi da biyayya shi yasa sahabbai in suna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar tsuntsaye ne akan su kowa kansa a sunkuye kawai kowa kansa a sunkuye haka suke yi to kaga dole a samu wannan to yanzu bayan ya rasu fa in ana karanta maganganunsa ya zama kana ladabi kar ka kaddamar da magananka akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an karanta la yuminu adukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi magana manzon Allah magana manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka daraja ta ka girmama ta sama da kowace magana in ba maganar Allah subhanahu wataala kar ka tsora maganar ka akan tasa manzon Allah ya ce kaza kai kuma ka ce ai kaza sai ka kawo naka maganan kuma ko ka kawo maganan wani kuma wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba idan kai haka ba kai manzon Allah da dabi ba Abdullahi bin Abbas yace tamattu ya fi ifradi sai wani yace masa to ai Abubakar da Umar kuma gashi abin da suka ce yace yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama' أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر suka ce Abu Bakar da Umar sun ce kaza da kaza ce wallahi an kusa a yi muku ruwan duwatsu ma'ana halaka za ta sauka muku ina cewa manzon Allah ya ce kuma kuna cewa Abu Bakar da Umar in an ce manzon Allah kuma ina magana Abu Bakar da Umar kaga wannan shine ladabi idan ka je kabarinsa ka ziyarce shi ka nitsu kar ka dinga hayaniya a gaban kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran wasu mutane guda biyu a masallacin Madina sai suka kama munsu a gaban kabarin manzo Allah suna magana da karfi sai na Umar yana yana masallacin sai ce aje a kira masa wannan mutane samari ne guda biyu aka je aka kira masa su sai ce musu daga ina kuke yace mu daga Taif muke yace law kuntuma min al-madinati la'awja'tukuma barba atarfa'una aswatakuma fawqa sauti an-nabi sallallahu alaihi wasallam ko a tarfa'una kuma inda nabi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi da suka ce a daga da'i suke ce wallahi da a Madina kuke da sai na buge ku na ji muku ciwo da sai na ji muku ciwo saboda duka za ku dinga daga muryan ku a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu wannan ayan tana aiki kenan kar ka daga muryan ka wajen manzon Allah ko yana raye ko bayan ya rasu to amma baki ne sai aka musu uzuri kila ba su da ilimi mutanen can gefe gefe ne suka shigo mutane ta'if ba babban gari bane a wannan lokaci da haka sai zamana su za a dan sassauta musu amma da da mutumin Madina ne ai kullum ana karantar da mutane a Madina yace wallahi da sai ya ji masa ciwo saboda duka to kaga dole kai mazala ta tana ladabi kana yabon sa kar ka fito ta kalma akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta batanci tanto wanda za ta rage masa darajarsa a kiman wasu a idon wasu kar ka yi wannan da haka babu maganan kar ka yi wa masa izgilanci kar ka yi wa sunnarsa izgilanci shine alaman kana son sa kenan sannan kuma ka zama kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba da ranka da jininka da tsokarka da jikinka don kare manzon Allah sallallahu alaihi rayuwarka gaba daya haka sabai suka yi suna kare shi duk abin da zai cutar da shi to gare cutar da su a kansa da za a ba su zabi yanzu halaka ta sauka akan iyayensu da 'ya'yansu da akan ta sauka kuma kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zabi a halakar da iyayensu da ƴaƴansu akan a halaka ta sauka kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa yi manzon Allah za su ga masa magana sai fidaka abi wa ummi na ba da fansan babana da mahaifiyata saboda kai mana in za a samu ta matsala to gara ta faru akan babana da mahaifiyata akan ta faru da kai ko sai ce fidaka ruhi ya rasulullah na ba da raina fansanka gara ni in cutu akan kai ka cutu wannan shine alaman so haka nan suke gadinsa kar wani abu ya faru da shi suke gadinsa gara su su cutu ta kuba na hannunsu suna gadinsa a garin madina na sha ba da kissa wata ran yana cikin abin yana kwance kasa bacci ya kasa bacci ya juya ne ya juya nan bai yi bacci ba sabon mazala abun nan su sama yake ga Aisha ta ina ma a ce wani daga cikin sahabbai na zai zo ya gadi na ya samu ne bacci yana kwance kawai sai ya ji yana rufe bakinsa sai ya ji Sa'd bin Abi abun nan sai ji kucin kucin na makami a kofar gidansa sai ya ce waye ne yace Sa'd bin Abi wa ne me ya kawo ka yace wallahi na ji a raina ne ya kamata na zo ne gadin ka za ta ma ya fito gaisa da shi ya sa masa albarka ya koma ya kama bacci shi kuma yana rike da takobin sai yana gadin manzon Allah sallallahu alaihi ya hakuri ta ne ji sai ji kamar wani abu zai zo cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce bari ya zo ya gadin sa to haka suke lokacin da aka je yakin Uhudu ana ta ainihin kokarin a bugi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Talhatu bin Ubaidillah ko ta ina kariya yake ba shi a buga nan a buga nan har san da hannunsa ya shanye saboda kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi dai da abu bugi manzo Allah sallallahu alaihi gara aka kashe shi gara shi a buge shi aka dinga sa ko ta ina a jikinsa san da hannunsa ya shanye saboda kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a gama yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yanzura ila shahidin yamshi fil ardi falyanzur ila Talhatu bin ubaidillah wanda yake son ya ga shahidi yana tafiya a bayan ƙasa da ransa mutum ya yi shahada amma kuma da ransa yana tafiya a bayan ƙasa yace dubi ɗalhatu bin Ubaidillah hasai na Umar yace ɗalhatu bin Ubaidillah ya kwashe ladan yakin hudu gaba daya kariya haka dubi bin Harisa lokacin da je dayo ake ta wurginsa aka yi dinga kare shi tunda aka faffasa masa jikinsa gaba daya saboda kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga alaman kana son sa kenan daga cikin alamun sonsa shine kai masa da'a ka masa biyayya sau da kafa ka masa biyayya sau da kafa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir ko yake kyakkyawa ya tabbata muku ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga wanda yake kaunan wato lada na kiyama kyakkyawan sakamako saboda haka kai koyi da shi ka miƙa wuya ka sallama kai masa da'a man yuti rasul faqad ata Allah duk wanda ya bi manzon Allah ta sama yayi wa Allah da'a qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim ka gaya musu ya rasu sallallahu alaihi wasallam idan kun ce kuna son Allah to ku min da'a alamun kana son Allah kai yau manzon Allah da'a ka alamun kana son manzon Allah shi ma ka masa da'a in ka masa da'a sai Allah ya so ka ya gafarta maka zanubanka Allah mai gafara ne mai jin kai to kuma idan muka duba irin son da sahabbai suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine da ya nuna suna suna masa da'a sune babban samfur na son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da'a sau da kafa duk abin da ya faɗa sun aiwata abin da yake su bari su bari abin da yake su yi suna yi wannan shine alaman kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan kana saba masa baka bin umarninsa idan ka bar sunnansa kana yin bidiyoyi wannan alaman ba ka son sani law kana hubbuka sadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu mudiu inda son ka na gaskiya ne da ka masa da'a idan kana son mutum zaka masa da'a ba ka son abun da zai zai bata masa rai ba za ka saba masa ba in yace kai kai in yace ka bari ka bari manzala ta sama yace kullukum tadkhuluna jannata illa man aba qalu wa man aba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkanin ku za ku shiga aljanna sai wanda yake sabai suka ce wa zai ki shiga aljanna manzo Allah ta sanar ce wanda ya mini da'a zai shiga aljanna wanda ya saba mini kuma ya ki shiga aljanna to kaga kana saba saba manzo Allah ta ai ko raba hanya ranar kiyama shi zai tafi aljanna kai kuma ka tafi wuta to ina so kuma ba maganar soyayya kenan idan kana son ka gane mutum yana son manzo Allah ta sama shine ya zama yana yi masa da'a yana bin sunnarsa addinin sa yana yi ne yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar karantar ba yana yi ne yanda wani ya kirkiro ko shi kirkiro wa kansa ba so da haka duk wani da'awa na cewa ina son manzon Allah to a gani a ƙasa ka su nuna abun ba a baki bane inda a baki ne da munafukai sun zama mumine masu cikakken imani amma Allah ta su so da haka a aikace a ga kana aikata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alaman kana son sa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ta'ala ce na rantse da ka ba za su yi imani ba sai sun mai da hukuncin su zuwa gare ka kai ne mai musu hukunci sannan in kai hukuncin kuma ya zamana ba su samu wani kunci a cikin zuciyarsu na hukuncin da kai ba ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam su miƙa wuya su sallama to duk abin da manzon Allah ya faɗa ka sallama aikinsa kana bi shine ka zama cikakken mumini kuma alaman kana son kenan amma yana yin gabas kana yamma in yace ayi abu kai kuma ka kirkiro naka daban alaman baka son sa ne ka zama dan tawayen sa ko mutum a nan duniya ka ce kana son sa amma abun da yake so kuma baka so kaga wannan zai nuna me ba son sa kake ba son ka ba na gaskiya bane abun da yake so kai ba shi kake so ba abun da baya so shi kake so baya son bidiya ya ce bidiya bata ne kuma kana aikata bidiya kuma ka ce kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wai hanyar da zaka bi ka bayyana son sa ma shine kai abun da baya so shine bidiya ka tara jama'a kai bidiyoyi wai shine kuma alaman kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah baya son bidiya yace kullu bid'atin dalala duk wata bidi'a bata ne saboda haka mu ji tsoron Allah musallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan daga cikin alamomin son sa ka kare sunnarsa kar ka yadda a taba sunnarsa ka bada iya kokarin ka domin kare sunnar manzon Allah sallallahu da tallata ta da yada ta haka sahabbai suka yi haka magabata na gari suka yi ba su zauna kawai suka miƙe kafa ana cutar da addini suna zaune ba a'a iya kokarin su suna bawa addinin Allah kariya suna bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya wannan idan mutum ya rike irin wayan abubuwan shine alaman yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kansa fiye da iyayensa da ƴaƴansa fiye da mutane gaba daya amma kar ka fifita wani akan son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai haka imaninka bai zama cikakken imani ba sannan ma da yace wa anhu radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallama qala ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار wannan hadisi imam bukhari ya rawaito shi karkashin wani babi da yake babu halawatul iman babin da ke bayani dangane da jin daɗin imani imani hasken imani ya shiga zuciyanka har ya zama kana jin daɗinsa sai ka samu abubuwa guda uku yace wa anhu daga Abu Huraira radiyallahu anhu Allah yarda da shi anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qala yace salatun abubuwa guda uku man kunna fihi wanda suka kasance a tare da shi waje da halawatul iman zai samu jin dadin imani imaninsa zai zama cikakke abubuwa guda uku in suka tabbata a zuciyarka to wannan alama ne na cewa kai mumini ne na farko an yakuna Allah an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ya zama Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su suka fi soyuwa a gare shi fiye da kowane irin abu ya fi son Allah ya fi son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fiye da kowa to wannan alama yana da imani kenan wannan kamar yadda muka yi bayani a baya son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sune alaman imani sune son su ne zai sa kai imani da su kuma ka musu da'a sau da kafa ka daraja su ka girmama su ya zama suna da kurjini a cikin zuciyanka amma kar ka yadda ka fifita son wani akan son Allah ko akan son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai haka ka bata kuma daga cikin mutane akwai wannan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah daga cikin mutane akwai wanda suke rikan wasu kishiyoyi ba Allah ba suke son su kamar yadda ake son Allah wasu ma suna fifita soyayyan su fiye da yadda ake son Allah subhanahu wa ta'ala to dole sai ka so Allah ka so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato wani abun mamaki ne sai kaga yadda ake tallen son wani malami ba a tallen a so Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar haka wato shi yasa bidi'a duk inda ta shiga za ta yi maka asaran wani abu ne na addinin ka sai ta sai ta daga maka wannan bid'a ku sai kaga mutane sun zo suna ta tallin malami suna ta tallin malami wai ana son sai ya karbu sai ya karbu kamar yadda dan siyasa yake kamfe don ya gamsar da dan takaransa ko ina a manna hotuna ana ta kamfe din sa sai ka ji wai kana son sa to idan ka shiga sai ka ji kana son wannan shehin fiye da yadda kake son Allah fiye da yadda kake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama in an taba Allah hankalinka ba zai tashi ba in an taba manzala ta sama hankalinka ba zai tashi ba in an taba shi sai inda karfin ka ya kare idan an ce Allah ya ce ba haka damu ba manzala ta sama ya ce wannan ko a jikinka amma aka ce malam wani ya ce ko shehi wani ya ce to wannan ko sai ka dauki magana da muhimmanci ka ka so shi fiye da yadda kake son Allah subhanahu wataala sannan shedan kuma da ya tashi ya sake shigowa cikin muminai nan ma sai ya zamana yadda ake tallin ko alfahari na son manzon Allah sallallahu alaihi ba alfaharin ana son Allah haka sai zama da shi ubangiji ala kamar ma ba a shar'anta a so shi ba kamar manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam kawai aka ce a so shi sai ka ga son manzon Allah ni masoyin manzon Allah ne masoyan manzon Allah ahbabu rasulillah masoyan manzon Allah sallallahu alaihi duk inda aka zauna aka kafa dan wa'azi son manzon Allah a dinga kawo soshin da basu da asali wanda suka wuce gona da ini. har a dauki manzon Allah a bashi matsayin Allah amma ba za ka ji ana maganar son Allah ba kuma son Allah shi ne a gaba a kan son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga bidiyan kuma ta inda ta shigo ta nan shi Allah ba a tallensa fa ba a nuna girmansa, da darajarsa da wajibcin a masa da a'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan shedan ne yake shiga wannan to daga nan kuma manzon Allah ma sai a dauko ni na kasa kuma sai a fifita shi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangi ta ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kaga kenan tinkafan musulmi shine ya zama yana son Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala yake to alaman kana son Allah kayo manzon Allah biyayya kake nan son son Allah ya fi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine imanin farkon imanin kenan la ilaha illallah ba abun bauta da gaskiya sai Allah sannan sai ka ce Muhammadu Rasulullah annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan malami kuma in ya bi Allah ya bi manzon Allah sai ka bi shi in ka bi shi kuma ba shi din ka bi ba Allah ka bi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa Allah ta'ala ya ce wa ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum ku bi Allah ku bi manzon Allah sai aka ce wa ulil amri minkum ba ce wa ati'u ulil amri minkum da ma abota jibinta al'amuran ku sune malamai da shugabanni su ma ku musu biyayya saboda biyayyan su tana da alaka da bin Allah da bin manzon Allah sallallahu in sun bi Allah sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bi su in ba su bi Allah ba ba su bi manzon Allah ba su ba za a bi su ba shi yasa aya ta gaba aka satun fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila idan kun yi jayayya akan abu kun kaza ganewa kun kasa gane hukuncin nan kuma da al'amarin zuwa ga Allah da manzon Allah ta sama don Allah an ce amir zuwa ga malamai saboda su ma malamai daga can suke daukowa in sun dauko daga can abi in ba su dauko daga can ba kuma a kyale musu kayan su yasa da aka ce aiwa Allah da aiwa manzon Allah aiwa malamai da aka ce kun jayayya ku miyar abun izuwa ga Allah da manzon Allah koma Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi in abun ya dace da Qur'ani da sunna to shine gaskiya in bai dace ba kuma shikenan ko malami ne sai ka bar masa kayansa amma yanzu a zo ana fifita wani akan manzon Allah sallallahu alaihi ko a fifita Allah a fifita wani akan Allah subhanahu wataala sai ka ji kana son Allah fiye da komi a duniyan nan kana son Allah fiye da annabawan Allah kana son Allah fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam soyayyanka da kake wa Allah ta tsara soyayyen da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine imani soyayyen da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta tsara soyayyen da kake wa kowa a duniyar nan har kan kanka sannan nan ne ka zama mumini mai cikakken imani wannan kuwa zai wajata maka kai addini yadda Allah ya tsara shi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya isar da shi shikenan soyayyanka ta zama cikakkiya in ba haka ba kuma to imaninka da saura sannan yace wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah sannan mutum ya so mutum dan uwansa baya son sa sai don Allah ma'ana ya so shi saboda Allah kaga zaka so mutum saboda addinin sa saboda imanin sa saboda shi masoyin Allah ne masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine hakikanin soyayya don Allah wane mai tsoron Allah ne wane mai kyawawan ɗabi'u ne wane mai yana alheri wane mutumin kirki ne wane mai ibada ne wane mai fahimtar addini ne wane yana da wayewa a addininsa ka so shi saboda wannan shine alaman ka so shi da ka so shi don Allah amma ka so shi don abun duniya saboda ya baka wani abu ko don ya baka kake son sa to wannan shine wannan ba alama ne ka so shi don Allah ba wato shi haƙiƙanin so don Allah malamai suka ce la yazidu bil birri wa la yanqusu bil jafa'i don mutum ya kyautata maka in kana son sa don Allah ya ɗauki wani abun hannunsa ya baka to wannan bai zai ƙara wannan soyayyan ba sannan in ya kiye baka kuma bai zai rage wannan soyayyan ba ya kamata ya baka bai baka ba to ba za ka ji kuma baka son sa ba to kaga wannan ka so shi don Allah ne amma in ya baka za ka so shi in bai baka ba ka so shi ba kaga ka so shi don ya baka ne in ya baka za ka ƙara son sa in bai baka ba za ka so shi ba wannan kuma wata maslaha ce ta rayuwar duniya to ka so shi saboda addininsa wani mutumin kirki ne ya maka alheri ko bai maka ba ai yayi wa wani yayi wa wasu riko da addininsa dai alkhairi ne saboda haka ka so shi don addininsa ka so shi don wato imaninsa da Allah don riƙonsa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka so shi saboda kyawawan ɗabi'unsa saboda son musulmi da yake yi in za ka kishi kuma ka kishi da kishiyan wa'annan ka kishi saboda baya son Allah baya son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka kiji saboda baya son addini saboda fasiki ne saboda ba ruwansa da musulmi idan ka yaka nan ma ka zama mumini don manzala ta ce man manzala ta la sama yace man ahabba lillah wa abghadha lillah wa aada lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman wanda ya so wani don Allah ya ki wani don Allah ya bayar don Allah ya hana don Allah wannan ya cika imani imanin sa ya zama cikakke to son ka don Allah in ka saboda Allah ka don Allah in ka hana ma don Allah ka hana shikenan ka zama mai cikakken imani to wannan shine hakikanin soyayya ina son wani don addinin sa don kasancewansa mutumin kirki don yana taimakon bayin Allah to ka so shi don Allah alaman kai mumini ne shine ma'anan wa an yuhibbal mar'a ay yuhibbuhu illa lillah ka so mutum ba wai kana son sa don wata maslahar duniya ba in don abun duniya ne da zaran ka bai samu ba sai ka ga kiyayya yanzu ne soyayyan da ake na siyasa duk maza rayuwa ne ka lura mutum yana son wani saboda wata gata da ya samu ko wani alheri da zaran bai bashi ba kuma sai dawo yana zage sa cikin sai ya zama dan adawansa to kaga wannan ba soyayya ce ta tsakani da Allah ba to mumine soyayyan da ake son su yi soyayya ne ta tsakani da Allah wato ba sai ya maka zaka so shi ba in bai maka ba ma zaka so shi saboda imaninsa da son da yake wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yace wa an yakraha an yauda fil kufri kama ya karahu an yi kuzafa finnari sannan haka nan kuma ya ƙi ya koma cikin kafurci ya ji baya son koma cikin kafurci kamar yadda yake ƙin a jefa shi a cikin wutan jahannama wato mutum ya ji baya son kafurci yana son imani a cikin zuciyarsa baya son bayan ya yi imani ya yi ridda kamar yadda baya son a je a jefa shi a cikin wutan jahannama wannan riwayan haka tace wa an yakra an yauda fil kufri kama ya yakra an yuqda fil nari a wata riwayan wa an yakra an yauda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yakra an yauda abun an yuqda fil nari wato yaji baya son ya koma kafurci bayan Allah ya tsamo shi daga kafurci kamar yadda ba a son a jefa shi a cikin wutan jahannama wannan shine mumini mun karanta a dokuwar kissa na na hadisin abun nan Hirakla inda ainihin yake tambayan su ainihin sahabbai cewa shin akwai wanda in ya karbi addinin musulunci yake barin addinin saboda baya son ba don wani abu na duniya ba suka ce babu yace to wa haka za haka nan imani yake idza khalaqa bashashatul quluba in hasken sa ya cudanyi ainihin zukata sai mutum ya ji baya son kuma ya fita daga imani ya fita daga musulunci gaba daya ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فأولئك هم الراشدون فذاك الله تعالى يا صومكم إيماني يا ƙawata شي a cikin zukatanku wannan sune haƙiƙanin mumini kaji kana son imani kaji imani ya zama ado a cikin zuciyarka to Allah ta'ala ce wannan sannan ya ƙi mana kafurki, mu ce ba son kafurki. ba son fasikanci ba son sabon Allah Allah ta'ala ya ce ulaika hum rashidun wannan sune shiryayyu masu irin wannan su sune shiryayyu imani ka ta ya cika zuciyanka har ya zama ado a zuciyanka ma kana walwala kana jin daɗi da shi a zuciyanka sannan baka son kafurci kwata kwata baka son fasikanci baka son sabon Allah to wannan kai ne shiryayye to shine ma'anan mutum ya ji baya son ya fada cikin kafurci kamar yadda baya son wato ainihin a jefa shi a cikin wuta ba wanda yake son a ɗauke shi a tsoma shi a cikin wuta a cikin wuta a nan duniya ma to haka nan kuma mutum ya ji baya son kafurci kwata kwata kenan wannan hadisi yana nuna mana imani baya tabbata sai ka so Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alamomin kuma mun faɗa sannan imani baya tabbata sai ka so dan uwanka musulmi inna mu'minuna ikhwatun imani baya tabbata har sai ka ji baka son kafurci a zuciyanka in kana son kafirci da kafurai to wannan kuma alaman baka da imani ne shi yasa ubangiji ta ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu Au aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al imana wa wa ayyadahum bi ruhin ba za ka samu mutane waɗanda suka yi imani da Allah da ranar lahira sannan ya zama suna son wani wanda ya bauɗe wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ba mutum ya yi imani da Allah da ranar lahira ga wani kuma ya bauɗe wa Allah ya yi wa Allah tawaye ya yi wa manzon Allah tawaye kuma ya je na son sa a wannan wannan baya haduwa wato son Allah da son makiyin Allah ba sa haduwa son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa haduwa a zuciya guda daya kuma ubangiji ta ce ko da iyayen su ne ko ‘ya'yansu ko ‘yan uwansu ko danginsu duk wanda yake son wani kuma alhalin mutumin nan baya son manzo Allah ta sama baya son Allah baya son manzo ta sama to wannan alama bai da imani ne in dai mutum ya yi imani da Allah da ranar lahira to ba zai so kafurai waɗanda su kuwa makiyan Allah ne makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma ko da baban mutum ne ko mahaifiyarsa ko ainihin ɗansa ko ɗan uwansa ko wani daga cikin kabilarsu ko danginsa ba za ka samu wannan ba so sahabbai sai su gaba ɗaya suka guje wannan suka yi wa ainihin iyayensu tawaye suka rike addinin musulunci kai har suka yaƙi iyayensu da ƴaƴansu da ƴan uwansu a wurin jihadi suna neman su kashe su to sai Allah ta'ala ya ce ulaika kataba fi qulubihimul iman wayannan sune wanda Allah ya tabbatar wa imani a cikin zuciyarsu kuma wa ayyadahum bi ruhin minhu Allah ta'ala ya karfafa su da hasken imani daga wurinsa kaga su ne sahabbai mutum ya ɗauki takobi ɗansa ne a jirin yakin da babansa amma in ya samu zai iya kashe shi sun yi wannan gwagwarmayan su kafuren idan sun ga iyayensu sai su dinga kuya su kuma iyayen suna neman ƴaƴansu waɗanda ba su musulunta ba su kashe su idan iyayen ne kafurai in sun ga ƴaƴansu suna kaucewa su kuma ƴaƴan suna neman iyayensu kafurai su kashe su ƴaƴansu daga cikin musulmi saboda haka musulmi ya ba da rayuwarsa gaba ɗaya haka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi kaso Allah kaso manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan so mu'minai bayin Allah na gari mu'minai musulmi duk musulmi yan uwanka ne kana son su a zuciyanka to wannan shine ka zama mai cikakken imani amma baka son Allah baka son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko baka son mu'minai wannan alama baka da imani ne ko kuma ka mai da al'amarin ka zuwa ga kafurai su kake so wa man yatawallahu minkum fa innahu minhu duk wanda yake jibinta al'amuran su yace yana son su to yana tare da su faman tashabba bi qaumin fa huwa minhum wanda yake kwaikwayon kafirai su yake so suna burge shi Allah zai tashi tare da su ranar alkiyama kuma almar'u ma aman ahabba yawmal qiyama manzo Allah sa ce mutum yana tare da wanda yake so ranar alkiyama in kana son arne kafuri shi kake so to Allah ta'ala zai tashi ka ranar alkiyama kada siyasa ta zo ta halaka ka ta ce maka babu bambancin addini akwai bambancin addini tunda musulunci ya zo ya bambanta addini da gaba ɗaya bautan gumaka ake musulunci da zai ce a a dawo kan addinin musulunci akan tauhidi daga nan aka samu bambancin addini kuma har duniya ta tashi akwai bambancin addini to kar wani zai ruɗe kai kwashe maka imanin ka ya ce wai babu bambancin addini akwai bambancin addini musulmi ba ɗaya yake da wanda ke kafuri ba musulmi dan uwanka ne akwai soyayya da kauna a tsakaninka da shi za ka yi abin nan koyi da ɗabi'unsa irin na addinin musulunci kafuri kuma ba dan uwanka ba ne ba ka tare da shi in ka ce kana tare da shi kuma kana son to Allah ta'ala zai tashe ka tare da shi ranar alkiyama don mazala ta sama haka yace almar'u ma aman ahabba mutum yana tare da wanda yake so ranar alkiyama Abu Sa'id al-Khudri lokacin da aka faɗi wannan hadisin yace wallahi ba mu yi farin ciki ba bayan kasancewar mu musulmi kamar yanda wannan kamar ran da muka ji wannan hadisi mutum a yana tare da wanda yake so ranar alkiyama idan kana son mumine kana tare da su in kafure ne kana tare da su yace wallahi inni uhibbu Allah wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum wa illam amal bi amalihim yace ina son Allah ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ina son Abubakar da Umar kuma ina fatan Allah ya tashe ni tare da Abubakar da Umar ranar alkiyama ko da ban yi aiki irin nasu ba shikenan ka gama kenan ka so mu mumine bayan Allah na gari Allah ya tashe ka da su in ka so kafure kuma to ka sani sai Umar kuɗe ne haka qur'ani ya faɗa haka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar ubangiji ta'ala ya ƙara mana Allah subhanahu wataala ya ƙara mana tsoron Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisantanta wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh